rikici ya kaure akan taimakon da aka yi wa iyalan Aminu S. Bono. Za mu dawo da mutuncin Kannywood, in ji Alasan Kwalle. Yanzu nan fasikai mujurumai jairai fasikan bayi na 'yan Kannywood ɗin nan, karakab ɗinsu 'yan iska ne. Ka san wani zai je a tantance, ba wani tantancewa, duk 'yan iska ne. Kaga fasadin da suka kai a Kano suka hantsila al'umman manzon Allah. Duk ɗinsu. inda babanka ma a ciki dan iska ne amma ka fito kana tsine wa 'ya'yan wasu kana cewa duka 'ya'yan iska ne kana cewa 'ya'yan mu wasu in babanka ma yana ciki to ɗan iska ne kuma kana cewa wai an ce suna fitowa suna raba mutane kayan abinci yo kuɗin haram Kuɗin iskanci malami ne fa yake wannan abu wata sabuwar rikita-rikita ko kuma hayaniya ta kaure a Kannywood akan taimakon da aka wa iyalan marigayi Aminu S. Bono, wato taimakon da Dauda ka huta Rarara yawa iyalan marigayin da kuma taimakon da Abdul Ahmad mai kwashewa yawa iyalan nasa. Bayan mutuwar jarumi kuma darakta Aminu S. Bono, abubuwa da dama sun faru masu alaƙa da shi na farko daga ciki wanda kuma ya ɗaukar hankalin mutane shine kusan kowa bai san cewa a gidan haya yake da zama ba sai bayan mutuwarsa mafi akasarin mutane sun yi tsammanin cewa yana zaune ne a gidan kansa ba gidan haya ba to a ranar da aka sadakar bakwai na marigayi Aminu S. Bono sai wasu abubuwa suka faru waɗanda tabbas na farin ciki ne ta wani ɓangaren kuma abubuwa ne na alhini inda gawurtaccen mai shirya fina-finai a masana'antar Abdul Amat mai kwashewa ya siya wa iyalan Aminu S. Bono gidan zama sakamakon magana da ta fito fili cewa a gidan haya suke da zama. To wannan al'amari dai da ya faru a ranar sadakar bakwai na Aminu S. Bono shine kuma abin da ya tara kura inda wasu ke ta zagin rarara suna ta sukarsa amma kuma ana ta miƙa godiya da jinjina zuwa ga Abdul Ahmad mai kwashewa. Alhalin kuma dukkansu sun aikata abin alkhairi ne sai ake kushe ɗaya ana yaban ɗaya. To dama dai tun kafin wannan ana zargin akwai wata 'yar tsama tsakanin Abdul Amad mai kwashewa da rarara. Wato ana zargin ba a ga maciji a tsakaninsu, wato ba sa zama a guri ɗaya. To bayan Abdul Amad ya siya wa iyalan S Bono gidan zama, shi kuma rarara ya ɗauki nauyi na karatun 'ya'yan marigayin. Sai wasu ke ta magana cewa ai rararan ya aikata haka ne saboda ya ga abin da Abdul Amad ya yi. Shi shi ma ya ɗauki wannan alkawari, alhalin kuma ya san cewa ba zai iya cika alkawarin ba. Wato a ra'ayoyin wasu kenan. A baya ma akan wannan tasha ta sabuwar Majalla, mun saka muku bidiyon ɗaya daga cikin masu irin wannan ra'ayin. Wato wani fitaccen ɗan TikTok da ake kira ɗawisu wanda har ya kawo misali da cewa 'yan sandan nan da aka kora masa kare rarara, wanda a lokacin rarara ya ce ya ɗauki nauyin zai ci gaba da biyan sa albashi kamar yadda gwamnati ke biyan su. To ɗawisu ya ce tuntuna rarara ya watsi da wannan magana. Ma'ana da farko ya fara biyan su albashin kamar yadda ya alƙawari amma daga baya sai ya daina. don haka Dawisu ya ce irin wancan alkawarin da rarara ya ɗauka akan 'yan sandan ya kasa cikawa haka shi ma wannan da ya ɗauka na ɗaukar nauyin karatun 'ya'yan marigayi s bono shi ma ba zai iya cikawa ba wasu kuma na ganin yadda s bono wa rarara bauta to rarara ne fi dacewa ya siya wa iyalan marigayin gidan zama ba abdul amat ba saboda duk wanda ya san s bono ya san a yaushe yana tare da rarara sannan kuma a lokacin rayuwarsa ya ba wa rararan gudunmuwa mara misaltuwa To yanzu dai Aisha Humaira ta fito ta warware wannan magana inda ta kare rarara. Ta tabbatar da cewa tun da farko rarara ya yi niyyar sayan gida domin ya mallaka shi ga iyalan Aminu S. Bono. Kwatsam kuma sai Abdul Amat ya riga shi ga bayanin daga bakin Aisha Humaira. So bayan haka ranar 27 din nan muna hanyar zuwa gidan gaisuwa na Aminu S. Bono muna hanyar zuwa gidan sadaka motar mu ɗaya da ciyaman dauda ka wuta rarara saboda sun biyo gida sun zo sun ɗauke ni da sassafe muna hanyar tafiya sai na ce mishi to na je gidan rasuwa ba yau ba na yi bincike game da um, lamarin iyalan aminu esbono domin mu ga ta ina ya kamata mu taimaka musu na ji labarin an ce ba su da gida gidan da yake ciki ba gidan shi bane gidan haya ne sai ya ce okay shi bai ma san a gidan haya yake ba na ce to na san yanzu da zaka je ba zaka rasa wani abu da kila zaka zaka ce zaka yi na taimako ba ko da ba yanzu ba ko daga baya ne so ina son lamarin gidan ya zama yana daga cikin abin da zaka iya yi zaka iya shiga ciki idan Allah ya bada iko sai ce to Allah ya bada iko bara dai mu je sai mu ga me za mu iya akai muka tafi gidan bayan mun je mun yi gaisuwa an yi addu'a da yayyan Aminu S Bono da kannan shi da iyayen shi musamman ma mahaifiyar shi a gaban shi shi yake cewa to Allah ya daga da lamarin eh, iyalansa za mu duba kuma za mu yi abin da ya kamata akai ga humairar nan duk abin da ake ciki duk abin da muka yanke za ku ji mu to bayan an yaka bayan mun fito suka aje na gida sai suka wuce ka hutu saboda dama ka hutu zai tafi so bayan ya tafi ka hutu ni kuma da yamma ta yi na shirya na tafi zan je duba samha saboda ba ta da lafiya har an kwantar da ita a asibiti so na je duba samha muna gidan sai aka kira wani wani ana ce mishi malam ahmed wani a ofis din mu yake sai ya ce min ga sakonin cewa mun ya bada a kawo miki gida ga na kofar gidanku sai na ce mishi bana nan amma ka bada aje ma a gidan idan da zan karba sai na ce mishi sakon ne menene sai ya ce min takarda ne sai na ce mishi ba matsala ka bayar a ajiye mu idan na da zan duba koma na menene so a hakan dai still dai muna wajen duba sam'a din da ni da zubi muna gidan mun je duba sam'a sai muke muke hira da samha take cewa irin ai ita ma ta je gidan gaisuwa har ma ta ce Allah da za ta dauki nauyin karatun yar mace saboda hiran dai mutuwa muke da irin alkairansa da sauransu ta ce ita ma ta dauki nauyin makarantar yarsa mace sai ce aiko da ina ga zai wahala idan ba mu zaki barwa abin nan ba saboda yanzu akwai magana da muka yi da ciyaman to kuma ina tunanin har da lamarin ma karatun 'ya'yan zai iya yin wani abu kai amma dai bara mu gani nace idan Allah ya sa ya shiga batun lamarin karatun 'ya'yan so kin ga ki sai dai ki taimaka yarinyar ta wani bangaren tunda dai ya mace ce yar kwalliya ce tana bukatar wasu abubuwa sai ki rinka mata sai ta ce to so muna nan dai still sai muka ga an yi postin cewar abdulhamad ya bashi gida muka yi murna sosai mun ji daɗi nake ce musu nace kin ga ɗazun nan muke magana da ciyaman akan lamarin gidan ya ce zai duba a shi ma babu raba ma shi zai bashi ma gida gashi na abdulhamad ya bashi to wajen da abdulhamad ya bada gidan to aminu yana wajen sakataren shi ciyaman rarara sai yake cewa to ciyaman ya ce shi kuma zai ɗauki nauyin karatun 'ya'ya so ya faɗi hakan ne saboda ya san yana ɗaya daga cikin kila abubuwan da zai iya ko kuma abubuwan da ya saba yi tunda ba malamin esbona ba ne mutum na farko da ya rasu ba akwai wanda ya rasu kuma an ci gaba da ɗaukar nauyin karatun 'ya'yan shi ina jin yanzu mutumin ya fi shekara biyu da rasuwa in ban manta ba wani bawan Allah ne so bayan nan bayan mun ga wannan sanarwar na Abdulhamad ya sayi gida mun ji daɗi sosai mun yi farin ciki saboda abin murna ne abin murna ne kwarai da gaske dole idan ka ji hakan nan a ka na mai kaunar mutum kuma mamaci ne kullum addu'a mu dama idan mutum ya mutu za ku ji an ce Allah ubangiji ya dubi bayansa to fa irin bayan da ake cewa a duba kenan mutum zai samu mutane su zo su shiga su taimaki lamarin iyalan shi wanda shine abubuwan da ya karanci a wannan zamanin sai kuma abu na biyu bayan na dawo gida da daddare don daga nan gidan sama din mun daɗe sosai na ma ɗauke ta na kai ta asibiti aka mata allura na aje su zubi sannan na dawo gida kafin in dawo gida wajen 11 da na zo gida na duba wani takarda aka kawo sai na ga takarda a shi Allah sarki takardan gidan nan ne ya bada da kawo min na dauka na duba sai na ɗauki abin a snapchat kamar na san surute zai biyo bai sai na yi wa takardan snap haka sai na tura cewa min a snap din da time a jiki da date da komai bayan na tura masa sai na kira shi sai nake ce mishi ka gani abin nan ashe takardan gidan ma ka bayar sai yanzu na dawo ai da na sani ma da ma ban fita ba irin da kun ga da za a zo a same ni on time a bada takardar kila ma da za mu riga bada duk da duka ɗaya ne da Abdulamatin da ya bada da mu din duka ɗaya ne alhamdulillah buƙatar dama dai kawai dai su samu a basu na ɗauka na tura mishi yana nan snap din Allah ya sa yana nan kuma time da date din jikin snap baya canjawa ba a ƙarya da shi na ɗauka na tura mishi so maganar ya wuce so kwana biyun nan tsakanin daga shekaran jiya ma da aka sanar da an bada gidan da jiya da yau sai na ga mutane suna ɗan yin surutai suna cewa a ah, dama ba shi da gida sai yanzu za ku ba shi gida me yasa tun yana raye ba ku taimake shi ba sai yanzu haba bayan Allah abin da ya fi karanci shine bayan idan mutum ya mutu a taimaki iyalansa sau da yawa za ku ga mutum um, uba ne ko uwa iyaye dai su tara arziki su tara dukiya sai su zo su mutu to wallahi in ba 'ya'ya masu imani suka samu ba wasu 'ya'yan wallahi a cikin wannan dukiyar da suka tara ba sa iya cire wani abu daga ciki su sauke musu nauyin bashi da ake bin su mun sha jin labarin ire-iren waɗannan cases din na san kuma ba za ku rasa ji ba sai ku zo ku ga ana rigima akan gado a a cire a biya wa mamaci ma haƙƙin rai haƙƙin kai haƙƙin bashi da yake kansa wallahi wasu iyalan ba sa iya cirewa su yi sannan wasu yan uwan za ku ga mutum a kanin babanka ne ko kuma wani dai dan uwanka ne na jini wanda ya kamata a ce ya taimake ka bayan mahaifinka baya nan yawanci wannan abin yana yin karanci a cikin al'umma marayu nawa ne iyayensa suka mutu aka yi banza da su a cikin al'umma so at least dai iya wannan dai yunkurin da muka yi mun yi iya namu dama ba za mu iya gaba ɗaya ba Allah dai abin da ya bada iko shi za a yi ni na ɗauki nauyin biyan bashi ban san ko nawa bane ko nawa bane na can Allah yadda zan yi ina sa ran ba zai fi ƙarfi na ba kuma alhamdulillah rabbi ina jin nayi nayi Allah ma ya taimaka ba ma mutum bane ma mai rigiman bashi ko wani mai cin bashi ba yawanci ma dan abu ne da bai taka kare kada ba dan deposit din kuɗin aiki da sauransu shine kuma yawanci ma duk dai an dai clearing din abin da ya kamata a yi alhamdulillah sannan kuma abdulhamad ya zo ya ɗauki gida ya ce ya bada sannan kuma cewa rarara ya zo ya ce zai ɗauki nauyin karatun 'ya'yan shi to menene abin a cikin kurin ka cewa ba ma taimakon mu sai mutum ya mutu wasu ma cewa suke yi duk tsawon zaman da ake tare da shi duk wahalan da yake mana ko gidan kan shi ba shi da shi 90% ɗinmu talakawa ne mu a cikin wannan masana'anta yawancin mu mu da gidajen kanmu yawancin mu gidajen haya muke nima a gidan haya nake ire-ire na da yawa a gidan haya suke waɗanda suka fi ni a gidan haya suke waɗanda ba su kai ni ba wasu a gidan haya suke wasu suna da gida masha Allah tabarakallah muna da yawa amma kuma a hakan muke ci gaba da rayuwar mu bai zama farilla dole sai mutum ya mallaki gida ba idan mutum ba shi da ikon da zai tara kuɗi a dunkule sai gida idan yana iya biyan hayan ma alhamdulillah Allah ya rufa mishi asiri don wani wasu ma hayan ya fi karfin su kuna cewa irin ai mutum tuntuni ba a taimake shi ba sai da ya mutu taimako bayan mutuwan wani sa'in dan adam ya fi bukatar sa wallahi to bayan wannan kuma wani labari mai alaka da hakan babban malamin addinin musulunci dan asalin jihar Bauchi, Sheikh Salihi Imam Bauchi, ya furta wata magana wadda yawancin 'yan Kannywood basu ji daɗin ta ba, wanda yake cewa kafatanin 'yan Kannywood 'yan iska ne. Sai dai ɗaya daga cikin 'yan Kannywood din Ilyasu Abdulmumin Tantiri, ya mayar masa da martani a cikin wata tattaunawa da yi da shafin Freedom Radio. Amma ka fito kana tsine wa 'ya'yan wasu kana cewa duka 'ya'yan iska ne haka kana cewa 'ya'yan mu wai su in baban ka ma yana ciki to dan iska ne kuma kana cewa wai an ce suna fitowa suna raba mutane kayan abinci yo kudin haram kudin iskanci malami ne fa yake wannan abu ba kuma ƙarya ne ba gashi nan ko ina an ɗora dan Allah dan Muhammadu Rasulullahi annabi Muhammadu haka ya koyar kai sani danja ka fito a sayidina Hamza ko kuma kai alinuhu yanda wancan ya fito a sayidina hamza anthony queen as a message kai kuma ka fito a bila alinuhu na rantse da allah alinuhu sai ya bar kasan nan wallahi sai mun bar kasan nan cewa za a yi jinin mu ya halatta yanzu mu mu ce mun daina irin wannan za mu ɗauko ɗin mu ce shi za mu yi fim ɗin addini za mu yi zalla wallahi sai ka bar garin nan idan ba sai an ce jininka ya halatta ba Allah ya tsina wa ya fito a sayi na hamza alilukum ina mushiriki kafiri waye haka mutane ba a iya musu To a halin yanzu dai ɗaya daga cikin shugabanni a masana'antar da Kannywood wato Alasan Kwalle wanda ake wa lakabi da baƙin wake ya yi magana daga kausar murya cewa duk wani jarumi ko jaruma da suke janyowa ana bata sunan masana'antar nan ba da daɗewa ba za su bar masana'antar. Wato duk wani bara gurbi a masana'antar za a kore shi domin a tsaftace harkar ta fina-finai. Alasan Kwalle ya ce a halin yanzu ma shirye-shirye tuntun ya yi nisa inda za a yi tankaɗe da rairaya a cikin masana'antar wanda ya san da gaske harkar fim ce ta kawo shi masana'antar domin ya nemi arziki to za a ci gaba da aiki da shi wanda kuma ya san iskanci ne ya kawo shi to za a yi waje rot da shi wato za a fatattake shi ya kara gaba in ji baƙin wake baƙin wake ya ce wasu ma da dama da suke janyewa ana zagin 'yan kaniwood ana musu kallon banza ba 'yan kaniwood ɗin ba ne kawai 'yan iskan gari ne sai kuma ake musu kallo a matsayin 'yan kaniwood don haka ya ce ba za su zira ido 'yan iska su bata musu harkar neman abincinsu ba.